Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni a ƙasar Ghana. ana iya kama ma alfa rediyo kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Hafiz Baballe ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Lahadi 13 ga watan Janairu na shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi mu fara da kanin labarai. wannan rufe ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka din nan na lokaci mafi tsawo a tarihi ya shiga rana ta 23 isra'ila ta ce ta kai hari kwanan nan kan wasu makaman iran da ke siriya har ila yau dai rundunar sojin isra'ila ta ce ta gano tare kuma da lalata hanyar ƙarƙashin ƙasa mafi girma da ƙungiyar hezbollah ta gina kanin labaran kenan za ku ji cewa akalla mutane sama da hamsin suka mutu sakamakon hadarin tankan man fetur a jihar cross river lokacin da suke kwasar ganiman man fetur kowane irin matakai jama'a mataki jama'a ya kamata su ɗauka Mutane ya kamata su san cewa harka ta mai mai irin fetur ba abu ne da mutum zai yi wasa da shi ba. Wanda ko da ganin kai yana kwaranya kamata ya ka tsere ka bar wurin ka sanar da jami'an tsaro da kuma jami'an Haka kuma za ku ji cewa yanzu haka babu wata sauran tababa a jihar Bauchi akan ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC yayin da shugaba Buhari ya ɗaga hannun gwamna mai ci lamarin da wasu ke ganin tamkar shugaba buhari ya yi amai ya lashe ne muna tafe da cikakken rahoto sannan kuma muna tafe da shirin idan kwaya ta narke fa amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu wurare ga labaran. Wannan rufe ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihi ya shiga rana ta 23 a yau dinan Lahadi. Jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya yi wasu maganganu a kafar Twitter kan 'yan da shugabanninsu. su. game da shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer. Trump ya ce, "Ina nan a fadar White House ina jiran Chuck sarkin kuka da kuma Nancy su zo don mu fara taimaka ma ƙasarmu a kan iyaka da kuma cikin gida." Tun da farko a jiya Asabar ɗin shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a kafar Twitter cewa, muna fama da matukar matsalar jinƙai a iyakarmu ta kudu za mu ci gaba da wannan famar na lokaci mai tsawo muddin 'yan demokrat ba su dawo daga hutunsu sun kama aiki ba ina cikin fadar white house a shirye nake kuma in rattaba hannu da majalisar wakilan da kuma majalisar dattawa duk sun ɗage zamansu ranar jama'a amma za su dawo gobe litini Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce wani harin da jiragen yakin Isra'ila suka kai shirya kwanan nan an auna shi ne kan wasu makaman yakin iran da yake jawabi yau lahadi a taron bangaren zartaswa na kasar netanyahu ya ce cikin sa'o'i 36 da suka gabata rundunar sojin sama ta kai wani hari kan tarin makaman iran a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke da mashu ba kasafai isra'ila kan amsa nan take cewa ta kai hari a siriya ba to amma hafsan hafsoshin sojin isra'ila mai barin gado laftana janar gadi esankot ya bayyana a wata hira da aka yi da shi a jaridar new york times ta kwanan nan cewa isra'ila ta kai hare-hare a wurare da dama ba tare da bayyanawa ba ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a siriya mai harkwata a birtaniya ta ce isra'ila ta kai hari da jiragen sama kan wasu wurare da ke kusa da filin jirgin sama da kuma unguwar kiswe da ke kudu da birnin dumashku a halin da ake ciki kuma rundunar sojin isra'ila ta ce ta gano kuma ta tana kan ruguza na shida kuma mafi girma cikin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ƙungiyar mayakan hezbollah ta tona a ƙasar lebanon saboda ta rika saɗaɗawa cikin isra'ila tana kai hare-hare mai magana da yawun rundunar sojin isra'ila jonathan sakirkus yau dinnan lahadi ya ce an gano wannan hanyar ƙarƙashin ƙasar ce a wani gida a labanan kuma hanyar ta shiga cikin isra'ila sosai isra'ila ta kaddamar da wani harin soji a watan disamba don ganowa da kuma lalata abin da ta kira ɗimbin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ƙungiyar hezbollah ta gina a labanin saboda mayakanta su rika sulalewa zuwa cikin isra'ila suna kai hare-hare To ministan harkokin wajen koko ministar harkokin wajen Canada jiya asabar bayan da wata matashiya 'yar Saudiya ta gudu zuwa Canada ɗin ta ce Canada ta yi matukar imanin cewa 'yancin mata 'yancin ɗan adam ne. Ministar harkokin wajen ta Canada Christian Freeland ta marabci Rahab Muhammad Alkunun 'yar shekaru 18 da haihuwa. bayan da ta iso daga Thailand zuwa birnin Toronto na kasar Canada da safiyar jiya Asabar bayan da ta fita birnin Seoul na kasar Koriya ta Kudu. Canada ta baiwa al'unun mafaka ne bayan da ta tsere saboda tsoron 'yan gidansu za su kashe ta. Freeland ta kara da cewa bayar da mafaka ga al'unun wani bangare ne na manufofin canada na karfafa ma mata da 'yan mata gwiwa a canada da ma duniya baki daya har yanzu an kasa sanin adadin yara ƙanana bakin haure da ke cikin ƙasar spain ba tare da iyayensu ba kuma hakan na da zama wata babbar matsala tun watanni uku da suka gabata jami'an spain suka yi kiyasin cewa akwai yara ƙanana waɗanda babu wani babba tare da su wajen dubu goma a cikin ƙasar kuma kashi saba'in cikin ɗari daga ƙasar maroko suka fito to amma an kuma gano cewa a shekarar takwas kawai ma yara ƙanana bakin haure sama da dubu goma sha ɗaya ne suka kwararo cikin ƙasar a cewar ƙungiyar jinƙai aikin rajistar bakin haure yara waɗanda babu wani baligi tare da su baya gudana da kyau a cewar wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna fondation races wadda ke kare haƙƙin bakin haure yara ta ce rashin sanin adadin yaran da wato ba daidai ba ne kuma yana da nasaba da rashin gaskiya da ke faruwa a ƙasar ta ɓangaren kare wato yara jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau a spain ƙarƙashin jagorancin pablo casado na daɗa tsananta kyamar da take nuna ma baƙi wajen kalamanta al'amarin da ya sa firaministan spain pedro sanchez ya zargi jam'iyyar da ruruta tsana ga bakin haure Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar Cross River da ke Najeriya, inda za ku ji cewa akalla mutane sama da hamsin suka mutu yayin da wasu da dama suka jirkata sakamakon haɗarin tankan man fetur a ƙaramar hukumar Odufani ta jihar Cross River lokacin da suke kwasar ganiman man fetur, amma kwamishinan 'yan sandan jihar Cross River ya musanta adadin mutanen da suka mutu. Ga wakilinmu Lamida Abubakar da ƙarin bayani. Bisa ganin gaskiya tanka ta faɗi a can hanyar Odufani. A lokacin da ta faɗi wani ɗan jarida da ke wurin ya kira ni. So a saboda haka mun yi magana da shi yake gama abin da ya faru. Nan da nan ku sai na kirawo shi DPO na Odufani. Bai ma ɗauki wayar ba a ce saboda hayaniya da ke wurin yana ta gudu yana koran yara da mata da maza da suka zo da kwasa ganima yana korasu a kan cewa akwai babban haɗari in irin wannan ta faru a zo a ce za a rika kwasar ganiman mai da yake kwaranya a ƙasa. Mm. So a nan dai ana wannan ciki wani hukunci na Ubangiji sai wuta ta tashi. Shi kansa DPO ɗina da 'yan yaran da ya kwasa a wannan lokaci Allah ya kare su ba su eh, zama na sai eh, wutar nan ta shafi su ba. A take dai DPO ya gano mutum goma mm. wanda suka rasa rayukansu. A yau yau ma an sake ganin wasu guda biyu a kusa da a karkashin kusa da tankin hmm. so saboda haka ka ga mutum goma sha biyu kenan hmm. to amma a cikin waɗannan waɗanda aka gano a wurin nan bayan su akwai waɗanda aka kai asibiti daga cikin mutum goma sha shida da aka kai asibiti biyu suka rasu Ka ga kenan waɗanda suka mutu sun zama sha hudu yalla bai dai ke kaje wurin kamar wani hali ka ga su suke ciki misali waɗanda suke ci gaba da karɓar magani a a ita wannan asibiti da ke kalaba eh a halin yanzu haka da nake ma magana ba na wurin amma mataimakin kwamishina mai kula da wannan yanki yana asibitin ma tare da kwamishinan lafiya ta jiha da kuma shi shugaban asibitin saboda haka mazaje guda goma sha biyu suna nan suna karban magani kuma alhamdulahi suna ana samun ci gaba wajen samun lafiyarsu annan daga cikin yaran nan guda uku a biyu da sauki sosai a jikin nasu. To labai kamar wace irin shawara za ku ba mutanen jihar Cross River dangane da irin wannan al'amarin ya faru ganin cewa wannan ba shine karo na farko ba ana ta samun irin wannan matsala. Wato a gaskiya ba zan ce a jihar Cross River kawai ba. Irin wannan kwasar da nima din ko ina yakan faru a ƙasar nan. Mutane ya kamata su san cewa harka ta mai mai irin fetur ba abu ne da mutum zai yi wasa da shi ba. Wanda ko da ganin kai yana kwa kwaranya kamata ya ka tsere ka bar wurin ka sanar da jami'an tsaro da kuma jami'an kashe gobara gwamnati kullum tana faɗa tana warwa da jama'a cewa in za ka faɗi ka faɗi gaskiya amma yanzu mutane suna cewa mutum sittin ba gaskiya ba ne mutanen da suka mutu a halin yanzu a yau asabar mutum goma sha hudu ne suka rasu. Madalla a gaida Lamida Abubakar. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchin Najeriya inda za ku ji cewa yanzu haka babu wata sauran ta baba a jihar akan ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC yayin da shugaba Buhari ya ɗaga hannun gwamna mai ci lamarin da wasu ke ganin tamkar shugaba Buhari ya yi amai ya lashe domin a da ya ce a zaɓi cancanta ga cikakken bayani daga Abdulhab Muhammad daga Bauchi. A jawabinsa shugaba Buhari ya bayyana kudurinsa na ci gaba da kare amanar da 'yan ƙasa suka bashi. To ina so jama'a ku yi tunani daga lokacin da muka zama Allah ya ɗora mana haƙƙin tafiyar da wannan ƙasa zuwa yanzu abin da muka yi da abin da ya zo a hannunmu kusan mun rike amana a cikin gaskiya wannan za mu ci gaba da yi na tabbatar da ku da sanin mu ba za mu ci amana ba ba za mu kuma bari a ci amana ku ba sha'anin gyara arzikin ƙasa allah ya taimake mu ya tausaya mu al'umma damanar guda biyu da suka wuce ko guda uku masu albarka ne an samu abinci saboda ka kuɗi da ake kashewa ana sawo abinci mun rufe hanyar wannan jama'a wanda suka yi noma ana sayan abincinsu kuma alhamdulillahi zan ɗaga hannun gwamnan apc shi kuma ya ɗaga hannun sauran 'yan majalisa allah tabbata mana da alheri a kasa a tsare a raka a jira sai dai kuma a dangane da karɓar masu canja sheka daga pdp zuwa apc wasu 'yan jam'iyyar sun bayyana shi da cewar yanzu jam'iyyar ta zama tungar mutanen da suka wawure kuɗin hukuma sunana nasiru ibrahim da razo dan jam'iyyar apc kuma yanzu ya tabbata mana jam'iyyar apc ita ce mafakar barayi in kai sata a najeriya kai sata kai sata ka rasa yanda za ka je sai ka dawo jam'iyyar apc sai ka tsira ina da hujja saboda ka duba a nan jihar bauchi ahmadu mu'azu daga hawan shugaban kasa janar muhammadu buhari ya gudu ya ban najeriya bai najeriya bai dawo najeriya ba malam isa ya gudu tsohon gwamnan jihar bauchi an kama kayansa an kama gidansa ni ina cikin gidansa an rufe ta magana efcc yanzu ya dawo jam okobio da ka san yadda ake wasan kura da shi a efcc amma yanzu ya dawo jam'iyyar apc satan da suka yi nan yan pdp in suna so su tsira da shi shine su dawo jam'iyyar apc efcc ba za ta musu komai ba kan wannan batu shugaba buhari ya yi alwashin karbo dukiyan 'yan ƙasa daga hannun mutanen da suka sace. Batun yaƙi da cin hanci da rashawa waɗanda suka ci amana ku kuma za mu ta hanyar dokar da ke ƙasa insha Allah mu same su mu anshi abin da suka ɗauka ba a kan ƙa'ida ba a maida shi bai tulmali a muku aiki. Har ila yau wani ɗan siyasa ya bayyana daga hannun gwamnan Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da shugaba Buhari ya yi tamkar ya yi amai ne ya lashe domin kuwa a da can baya yana shelar zaɓi cancanta ne. Ya amai ya lashe ne tunda ya ce abi cancanta kenta mu muna tsammanin duk da ya dan kwatanta ai kaga kananan ya ke daga su hannayensu amma dai har da daidai da gwamnan jihar bauchi wannan hidima ne na mutanen bauchi damuwanmu ne shekara kusan hudu aka yi ana gasa mana aya a mu bai kamata a ce janar buhari ya zo ya daga hannun wani amma ka daga hannun wani ya bar wa duk al'umma su zaɓi abin da suke so ina ga wannan shine demokradiya babu inda buhari ya ce a zaɓe su sak ya san me yake faruwa ya ki ma ya ɗaga hannu ya ce gwamnan ku ya ɗaga hannayenku kaga wannan ya karfafa min gwiwa kuma na ji daɗi cewa in Allah yadda da ikon Allah za a gwada yin adalci a 2019 kuma jama'a suna kallo su ne a basu su yi zaɓin su abin da suke so yanzu dai za a ce babu wani sauran tababa game da ɗan takarar gwamnan jihar Bauchi a jam'iyyar APC barista Muhammad Abdullahi Abubakar shine aka tsayar Abdulhamu Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma na safe da minti goma sha shida, wato karfe hudu da minti goma sha shida agogon Najeriya, Nijar, Chadi da Kamaru, wato karfe uku da minti goma sha shida agogon Ghana. Ga shirinmu na gaba. dan wewe da kwaya sun sun jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni muhammad hafiz babala ke jagoranta dan wewe da kwaya sun dauga gaye ne A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu ji ci gaban tattaunawa ta musamman game da matsalolin shaye-shaye da kuma bangar siyasa. Ƙwararru a fannin yaƙi da masu mu'amala da miyagun ƙwayoyi sun bayyana cewa lokacin zaɓe lokaci ne da matasa suka fi amfani da ababen samaye musamman waɗanda ake ɗibansu a matsayin 'yan bangar siyasa. yayin da najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zaɓe a wata mai zuwa masu kula da lamura na ganin akwai buƙatar ɗaukan matakan magance waɗannan matsaloli masu alaƙa da juna wakilin sashen hausa na muryar amurka baban gida jibril ya ci gaba da tambayar su me ke haifar da wannan matsala a tsakanin matasa To abin da ke haɗuwar wannan matsala shine su kansu gwamnati ne ba su da willpower na yin wannan abu. Saboda yaran nan ba su da ninya, ba su da aiki ga lokaci kuma ya zo da su suke samun sisi taro wurin gurbatattun 'yan siyasar nan. In ba haka wannan harkan kwaya duka arewa ake yin sa. Har yanzu ba mu ji wani kwakwaran hukunci da aka zartar ma masu mutanen nan da suke kawo kwayoyin nan ba. An kama kwantena wajen guda bakwai ko tara ne. A nuna a faɗa mana sunan ma mutanen da suka kawo wasu wani ne amma a'a gwamnati ta yi sanatocin nan da suke a wannan 'ya'yan suna nan waje suna karatu sun kashe makarantun gwamnati sun gurɓa zukatan yara ba shi yasa duk ake ta samun matsalolin nan ba yau ke da nafin yau eh, gobe kaza yau eh, jibi kaza yara ba hankali akan waya yaro sai limama wuka amma abin da basu gane ba shi ne su 'ya'yan su da daga American daga Malaysian su zo nigerian da za su zo su ci za su yi karatu yaran nan da suka gurɓata suka kashe ma rayuwa su ma sun kashe rayuwa 'ya'yan saboda akan mota ko kuma waya da yaran su zai rike dan talakan nan da suka lalata ma rayuwa zai kashe su arewa mu tashi tsaye to ina mafita kenan mafita shine yanzu arewa tunda maganar nan ya Najeriya ne amma kuma ya tafi karfi a arewa mu samu shugabanni masu mu tashi tsaye a samu ma yara aikin yi duk mutumin da aka kama da kwaya yana sai da kwaya ga su Malaysia nan da su sauran kasashe da dama hukuncin kisa ne saboda wannan ya fi robbery eh, banna amma sai a ringa boye sunayen su a saki cewa kwayoyin nan yanzu da aka shigo Allah sa dai ba ma za su sake kuma hannun mutane ba tunda customs daga yan dali a nuna mana an kono wayannan kwayoyin nan sannan kuma a nuna mana ba an destroy din su a nuna mana mutanen da aka kama aka prosecuting arewa mu tashi tsaye malama Sani, a matsayinka na malami ka dade kana hulɗa da matasa musamman ɗalibai wasu za ka ga kamar da aka bayani rashin ilimi ne wasu kuma za ka ga da ilimin su da komai amma kuma sun shiga cikin harkar kwayan nan ya lalata su ga su da ilimin amma bai da amfani a gare su me kuke ji yake haifar da haka a tattauna da kuke da irin ɗaliban nan ko kuma iyaye tunda kai ma dai uba ne wato abin da muke ganin yake haifar da haka babban magana kamar magana da na faɗa ne a ido na zan iya ce maka shekaran jiya waccan ga ɗalibi wanda na yaye daga jami'a yana da digiri amma na gan shi gaskiya ya haukace me ya haukata shi shaye-shaye me yasa ya faɗa wannan fanni na shaye-shaye ya fito daga iyaye masu rauni har Allah ya taimake shi ya samu ma ya samu digirin da ya samu digirin nan ya fito kuma sai ya kasance babu inda zai je wannan aiki to idan gwamnati za ta yi kokari ta faɗakar da matasa yanda za su yi su samu abubuwan yi yanzu kamar in an dubi arewa gwamnatin nan nan ta kawo shirin nan kamar na 'yan power ana bawa tallafi mutane na karɓar kuɗi a wata suna ayyukan da ya kamata in mun duba a arewa abin da ke mana ciwo ga wa'annan tallafi na 'yan power shine an saka sunayen matasa ana ba su wa'annan kuɗaɗen amma ni nake gaya maka ni ina tare da wa'anda ake bawa wa'annan tallafi ba abin da suke yi da wannan tallafin sai dai su ci a cikin su su kwanta su jira wani wata me ya kawo haka saboda ba su san turbar da za su bi yau su juya sisi su mai da shi sile ba an ba ba su kuɗin ka mutum ne ka bashi jari ba shi da shago saboda haka me kake jin zai yi zai zauna ya kashe kuɗin nan ne to matasan nan suna da digiri sun an koya musu sun sani suna da ilimi maimakon a ce ilimi ne ya hana su yanzu an gane suna da ilimi to tunda suna da ilimi eh da ka fito da digirin nan gwamnati ya kasance ta shirya hanyoyi da za ka bi ka samu abubuwan yi kamar lokacin gwamnatin kwankwaso a Kano kaga lokacin da aka wayi gari babu ayyukan gwamnati da za a saka matasa a ciki wasu sai aka sai motoci daidai ilimin ka daidai irin motar da za a baka wa'annan akwai wasu wa'anda wasu ba su kai labari ba amma wasu da yawa sun kai labari kuma wannan ya sa ba su koma jikin gwamnatin sun ce ta ba su abin yi ba saboda daga nan sun dora kai sun tafi kenan to a daina nuna wa matasa lallai wai sai sun shiga ofis sun yi aiki yau dan kana da digiri kana direba mota ba abun kunya bane dan kana da digiri kana makanike ba abun kunya bane dan kana da digiri ka bude shago kana yin abincin sayarwa ba abun kunya bane tunda me tunda za a baka albashi zaka biya wasu zaka ci da iyalanka zaka ka rufa wa kanka asiri to amma yanzu gwamnati abubuwa sun yi yawa muke iya cewa ko yaya ne gwamnati ta saki jiki ga matasan nan kowa ya fito ya kai duk mutumin da ya wuce shekara goma sha takwas ya isa mutumin da ke buƙatar abubuwa na rayuwa to ina abubuwan babu sai kuma Allah ya sa kai kokari ka bashi ilimi ya yi wayo ya san me zai yi an yi an ƙare an ce babu abin yi ka jira ka san wane ko baka san wane ba ko ka sai duk muka caɓa abubuwa kamar yadda ake cewa magabatan mu yau da suke zama shugabannin ƙasa kasashe da gwamnoni da ministoci sanda aka ba su abubuwan yi ba fadan sun san wani bane ilimi suke da shi aka ce ku zo ku yi abin nan suka yi abin nan suka iso inda suka iso yau mun samu kanmu a wani hali wai sai ka san wani kaga yau muna da angonnin mu ga munan muna da masu digiri masu HND masu diploma muna da su da yawa a zube in magana wai karatu ne amma ba a nuna musu yaya za su bi su samu abin yi ba ciyamomin lokal gamman siyasan nan ta zo haka za a yi amfani da su ku mana kamfen ku raba muna shinkafa ku yi wannan ku yi wannan in an yi an kare duk ayi a kare in ya wuta ya baka dubu ashirin zuwa dubu talatin shikenan kuma yana nufin wannan kuɗin da ya baka kuma sai wata shekara to dubu talatin ne zai ci da kai daga yanzu zuwa wata shekara kaga dole ɗan wannan tsakanin kuma ka samu me za ka manta shine sai kuma ka faɗa wa shaye-shaye masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baban gida Jibril da ya ba da gudunmuwarsa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla Yanzu sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. saƙon farko ya fito ne daga Musa Hadarin Asba da Magaram. Ya ce salam BOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Muna kira ga gwamnatin ƙasarmu Nijar cewa gaskiya ya kamata ta ɗauki matakin tallafawa masu ƙaramin ƙarfi musamman ma mazauna karkara da fatan allah ya sa wannan kira ya isa kunnuwan gwamnati sai saƙon ilyasu abubakar unguwar huta fataskum ya ce salam sashen hausa na muryar amurka ku bani dama ne kira ga mai girma gwamnanmu na jihar yobe alhaji ibrahim gaidam da ya duba mana unguwarmu ta Nahuta da ke nan cikin garin Fataskum ta ɓangaren wutar lantarki. Muna da buƙatar ƙarin transformer duba da yadda unguwar take ƙaruwa kamar wutar daji, musamman ta ɓangaren yamma da hanya. Da fatan za a duba mana wannan matsalar. Sai saƙon Alhaji Umar Foreba gashua inda ya ce salam ya Hausa. a gaskiya farashin man fetur da ke tangal-tangal a kasuwannin duniya bayan kammala taron kungiyar kasashen duniya masu arzikin man fetur ta opec akwai lauje cikin naɗi mu dai fatan mu a samu daidaiton lamura a duniya baki ɗaya sai saƙon shehu adamu rijau inda ya ce hakika bai kamata kalaman da shugaban kungiyar izala sheikh abdullahi balalau ya na cewa shugaba buhari 'yan kungiyar za su zaɓa a zaben da ke tafe ya zama wani abin cece ce ba domin dai ita siyasa ai ra'ayi ce kuma ai komai da mazauninsa a siyasa daban addini daban sai saƙon kidora digaga ɗan fulani warji jihar bauchi ya ce salam biyoye hausa hakika muna jinjina rundunar 'yan sandan ƙasarmu najeriya bisa ƙoƙarin da suka yi na kama wasu mutane hudu a jihar Legas da ake zargin suna sayan shanu daga wajen 'yan bindiga da ke kai hare-hare a jihar Zamfara da fatan za a yi musu hukunci daidai da laifin da suka aikata. Sai saƙon Salihu Isa Fanna ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi, Najeriya ya ce salam sashen Hausa na murya Amurka. na kira ga ciyamomin jihar mu ta Kebbi da su ji tsoron Allah su yi adalci wajen biyan kudaden hutu da gwamnatin jihar Kebbi ta fitar domin biyan ma'aikata haƙƙinsu ba tare da an yi kashin dankali ba ko awon gaba da su ba. Sai saƙo daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi ya ce, Salam Amurka, zanga-zanga da Fulanin ƙasar Burkina Faso suka gudanar domin nuna ɓacin ransu game da yadda ake yawan kai musu farmaki da ke zama hasarar rayuwa tare da dukiyoyinsu da wannan nike kira ga mahukuntan burkina faso da su ɗauki wannan zanga-zanga da muhimmancin gaske tun kamin ƙaramar magana ta zama babba ga labaran duniya amma fa a takaice wannan rufe ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka na lokaci mafi tsawo a tarihi ya shiga rana ta 23 a yau dinnan lahadi jiya asabar shugaban amurka donald trump ya yi wasu maganganu a kafar twitter kan 'yan da shugabanninsu. game da shugabar majalisar wakilai nancy pelosi da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa chuck schumer trump ya ce ina nan a fadar white house ina jiran chuck sarkin kuka da kuma nancy su zo mu fara aiki wa kasarmu da kuma kan iyakar kasarmu da kuma cikin gida. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce wani harin da jiragen Isra'ila suka kai Siriya kwanan nan an auna shi ne kan wasu makaman yakin Iran. Da yake jawabi yau dinnan Lahadi a taron bangaren zartaswa na kasar, Netanyahu ya ce cikin sa'o'i 36 da suka gabata, rundunar sojin sama ta kai wani hari kan tarin makaman Iran a filin jirgin saman ƙasa da ke birnin Damashku. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim kalmasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya da Fatima Kalala da ta haɗa mana sauti da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Nick. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. avec la meilleure musique et des infos